This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. yanzu ma hawa sharif ce tare da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mana da daren yau talata talatin ga watan afrilu shekarar 2024 a bangaren rahotanni za ku je da 'yan najeriya ke kokawa kan yadda ake ci gaba da gasa musu gujiya a hannu sakamakon tsada da makarancin man fetur a kasar akwai sai a kasance da mu domin jin wannan da masu rahotanni da ke tafi a cikin shirin muna kuma tafa da shirin ɗan gari tare da ramatu garba amma fa duk sai bayan baba yakubu ya karanto mana labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar a yau talata ne prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya lashe takobin kai hare-hare a birnin rafa da ke kudancin gaza ko da kuwa an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar hamas da kuma batun sako mutanen nan da ake garkuwa da su a gaza batun cewa ba za mu daina wannan yaki ba sai an cimma wata manufa ba musamman mata yarjejeniyar tsagaita wuta wannan batun ma bai taso ba za mu ci gaba da shiga rafa kuma za mu kakkaɓe mayakan hamas a ciki ko da yarjejeniya ko babu sai mun ci galaba a kansu in ji ofishin netanyahu yana ambato kalamansa yayin da yake ganawa da iyalan waɗanda ake garkuwa da su netanyahu ya ce ya dace sojojin isra'ila su shiga cikin rafa su fatattaki hamas baki daya kungiyar nan da ta kai hari a kan isra'ila a cikin watan oktoba da ta hallaka mutane 1200 hamas ta kuma yi garkuwa da kibanin mutane 250 yayin wannan harin kuma har yanzu tana rike da kimanin mutane 100 da ma wasu 30 da ake ganin an kashe su ko kuma sun mutu a wannan fafatawa da aka yi tsawon watanni a hali da ake ji kuma sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken ya kira ga hamas da ta amince da shirin tsagaita wuta a yaƙi da take yi da isra'ila yana mai cewa babu batun ba da uzuri kuma yanzu lokaci ne na ɗaukar mataki yanzu abin da muka fi mai da hankali a kai shine batun tsagaitauta kuma da sakin waɗanda ake garkuwa da su wannan shine abin da ake nema cikin gaggawa kuma ina ganin za mu iya kai ga samun haka saboda isra'ila ta ajiye wasu shawarwari masu ƙarfi suna nuna za su ba da haɗin kai a cikin wannan kokari da ake yi shi yasa lokaci ne na hamas blinken yana faɗa wa manema labarai yayin da ya kammala ziyararsa a jordan ya kuma jaddada muhimmancin shigar da kayayyakin jin kai daga wato kasar zuwa ga mutanen Falasɗinu da dama a can gaza tun da safe babban jami'in na diplomasiyyar amurka ya yi wasu tattaunawa a lokuta daban-daban da ministan harkokin wajen jordan ayman safadi da kuma sarki abdullah na biyu kafin ya gana da great kag babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da taimakon jin kai da kuma sake gina gaza labaran na zuwa ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani alkalin kotu a new york ya samu tsohon shugaban amurka donald trump da laifin yi wa kotu rashin da'a kuma tuni ya ci shi taron dala dubu tara sakamakon rashin bin umarnin kotu da ya hana shi sukan lamirin duk wanda zai iya bada shaida a kan shari'ar da ake gabatarwa a kansa na aikata laifi. alkalin kotun kolin amurka a new york ya yi fatali da ikirarin shugaban amurka na cikon 45 cewa yana dai mai da martani ne ga harin siyasa da ake kai masa a lokacin da ya caccaki masu ba da shaida a shari'ar da suka hada da Michael Cohen wanda ya taba zama lauyansa kuma mai shirya masa dabarun siyasa da kuma tauraruwar fina-finan batsan nan Stormy Daniels. meshan ya kwatanta ikirarin na trump da marasa kan gado kuma da hankali bai dauka cewa sake kafe kalaman magoya bayansa kan shafin zamani na truth social na tsohon shugaban kasar bai kai a ce wato ya take umarnin kotu ba bugu da ƙari bayan tare da aka ci shi mechan ya umarni trump da ya sauke munanan kalaman nan daga shafinsa na truth social a ƙarshe hukumomin taliban a afghanistan sun faɗa a yau talata cewa wani hari da aka kai a cikin dare a wani masallacin 'yan shi'a a yankin yammacin kasar mai iyaka da kasar iran ya kashe akalla mutane shida ciki har da karamin yaro kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida ya ce wani dan bindiga da ba a san kowane ne ba shine ya kai samami a masallacin a gundumar guzara da ke lardin herat kana ya buɗe wuta akan masu ibada kafin ya tsere mutane shida sun riga mu gidan gaskiya kana mutum daya ya jikata a cewar wani sako da abdulmatin khan ya kafe a dandalin x sai dai nan da nan babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin mummunan harin nan na harbin kan mai uwa da wabi amma zato ya fada akan wata kungiyar is na yankin da aka fi sani da is khorasan ko kuma daesh Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yan najeriya na ci gaba da kokawa dangane da gashin gujiya da ake musu a hannu sakamakon karanci da ma dan karan tsadar da kayayyakin man fitur ke ci gaba da yi na yin barazana ga gudanar da harkokin rayuwa na yau da kullum musamman ma a manyan biranen kasar daga kano a najeriya ga muhammad ibrahim kwari da karin bayani Wani rukuni na ɗimbin masu ababen hawa kenan da suka yi dandazo a guda daga cikin gidajen sayar da man fetur a Kano suke korafi kan yadda ba a bin ka'idar da aka shimfiɗa wajen layukan sayar da man ga masu nema. Malam Sanusi Abdulaziz wani matukin babur ɗin a daidaita sahu ne da ya ce ya fito tun da asbar fari domin sayan mai, amma har bayan sha biyar ranar nan ta talata bai san makomarsa ba. Tun safe na fito, na fito tun safe misalin karfe bakwai na zo na hau layi samu na sha mai baga sha yanzu hakan ma shan man namu kilo kalin. Shi kuwa Malam Rabiu ya haya wani karamin ɗan kasuwa ne da ya yi sammako domin sayan mai ya zuba a cikin abin hawansa gabanin tafiya harkokinsa na neman taro da sisi. A jiya dai tun da safe har misalin magariba ina bin gidan mai. Sallan asuba ma anan a gidan mai na yi ta amma ban samu mai ba. To a wani hali yake so mu kasance mutum bai je neman abinci ba. Yau kuma tun misalin karfe bakwai nake a gidan man nan har yanzu misalin wajen karfe sha biyu da rabi ban bude gurin kasuwanci na ba karfe tara nake budewa. Ya ake so mu kasance. Baya ga 'yan kasuwa da matuƙa ababen hawa na haya wannan matsala ta jefa ɗalibai da ke zuwa makaranta domin neman ilimi cikin garari. Rana Musa Habib gaskiya ana wahalar samun babur so da kuɗin mai yi tsada saboda haka ma um, baburan sun yi karanci inda wani samun ma tafiya kafa ma ake musamman ma daga jiya zuwa yau abubuwan gaskiya sun dan ƙara citara sosai. Alhaji Mansur Tanimu shine shugaban kungiyar mamallaka da matukan baburan a daidaita saho na jihar Kano na cewa haula wala quwwata domin yanzu ma wa'ansu masu baburan gaskiya sun fara ajiyewa ma baya tukuwa saboda yanzu idan mutum ya je sai man ma baya mai da kuɗin man ma bare kuma har ya samu kuɗin da zai biya balas ɗin babur ko kuma ya samu ma wanda zai je ci da gidansa saboda haka wannan an shiga wani irin yanayi mara daɗi Tuni dai masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya ke cewa gwamnati ce ta kyale dillalan man fetur ke yin yadda suka ga dama kamar yadda kwamar shi haya shu'aibu ungogo ke faɗi. tun daga lokacin gwamnatin buhari har ya zuwa yanzu dillalan mafarki suna cin karin su baka gwamnati ta zira musu ido suna abubuwan da suke so su suke sa farashin su gwamnati ta yadda ta faɗi dalilin su gwamnati ta yadda kuma a tsaya akan haka amma duk dalilan da suke faɗa na cewa abin da yake jawo tsadar man fetur a najeriya duk dalilan da suke faɗa da abubuwa da suka fi su muni a baya amma man fetur din bai kai da yadda kiyan yanzu ba amma in gwamnati ta ga dama a yau ta ga dama ta ce ta tsaya tsayin duka a gyara al'amuran nan za a yi maganganun da duk gaba daya a kafofin yaɗa labarai kawai ake su da takarda sai dai ba sau ɗaya ba sau biyu ba ƙungiyar dilalan man fetur ta najeriya wato ipman ta sha nana ta cewa ba ta da iko ko zarafin yin wani abu a yanayi irin wannan amma comrade ungogo ya ce kamata ya yi a yanzu gwamnatin najeriya ta ɗauki mataki kwatankwacin irin wanda shugaba umar musa yar adwa ya ɗauka a shekarun baya mataki na farko da yar adwa ya ɗauka shine da yawa daga cikin gidajen man da suke nnpc ta karɓe su a matsayin haya wanda shine directly yake yake ba da supply na mai ga sauran gidajen a matsayin gritel gidaje na nnpc wanda zai sauƙaƙa mutane na yi ƙoƙarin jin ta bakin bashir dan malam jigo a ƙungiyar ipman kuma shugaban kungiyar dillalan mai ta arewacin najeriya amma lamarin ya ci tira mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria An gaida Muhammad Ibrahim Kwari masu sauraro kada da a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a dusa da raka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To batun karancin man da tsadar shi a iya cewa san makal a sassan Najeriya daban-daban inda a daidai lokacin da karanci da kuma tsadar man fetur din ke kara kamari a kusan dukkan sassan najeriya kama daga birnin tarayya abuja da jihohi irin su iko wato lagos ogun kaduna sokoto kano zamfara adamawa da dai sauransu an samu sabani da ka iya tsananta matsalar tsakanin bangarori da lamarin ya shafa kamar kungiyar shugabannin depo-depo na ip na ipman kenan da pcl da ma hukumar kula da dokokin man fetur ta najeriya wato nmdpra ba tare da jan ku da nisa ba ga wakiliyar mu abuja halima abdulra'ub da cikakken rahoto akan haka sunana maman princess gaskiya ina shan wahala wurin samun mai ina da injin na nika ina markaɗe tun da safe na je ina ta neman mai ban samu ba lita ɗaya ma da kyar na samu a gidan mai na siya lita ɗaya dari takwas da sistin a nan abuja zan so in gan canji a ciki saboda gaskiya muna shan wahala wannan maganar mai din nan wata yar najeriya kenan tana korafi akan tsada da karancin mai inda ta nemi gwamnati da ta kawo wa al'umma sauki batun karanci da tsadan mai abu ne da ya kara tsanani makaranta musamman daga farko-farkon makon da ya gabata inda ake fama da dogayen layi a gidajen man sassa daban-daban na kasar lamarin da ya rikide zuwa ga tashin farashi kuma rahotanni suka yi nuni da cewa a sakwato kaduna kano ana sayan kowace lita a gidajen mai daga ɗari tara sama na 'yan bumburutu kuma a kan kusan naira dubu biyu shin ina matsalar take mun ji ta bakin shugaban kungiyar ipman reshen jihar zamfara alhaji siraja yahaya kamba wanda ya ce rashin biyan haƙoƙinsu ne sanadiyar matsalar da ake ciki. Bisa ga alkawala waɗanda ke tsakaninmu da ma'aikatan nan wadda ke biyan kuɗin sufuri da kuɗin dako ma'ana MRDFRA. Akwai zaman da muka yi da su a wani lokaci da ya gabata na neman haƙuƙuƙanmu ta hannunsu waɗanda suka kai yawan naira biliyan ɗari biyu. Aka ɗauki alkawalin waɗannan kuɗin da izinin Allah za a biya su cikin kwana arba'in. A cikin kwana arba'in da muke ciki an samu an biya biliyan goma sha uku. Muna neman balance ɗin kuɗinmu kwana arba'in da suka ɗauka lokaci. lokaci ya riga ya wuce mun nemi mu ji ta bakin su kuma mun kasa samun mu ji cikakken bayani na ina a kwana wannan abun ya ja muna matsalolluka da dama cikin kasuwancin mu kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ƙara kawo tauyewa ta zuwa ɗauko yan kayan a inda muke ɗaukar su ai abu ne muke so shine kuɗaɗen nan ina son mutane su fahimta ba kuɗaɗe ba ne muke jira daga gwamnati kuɗaɗe ne waɗanda aka cire cikin kuɗaɗen mu tsari haka ya zo da shi a yanzu ba za mu iya ce muku ga wani wa'adi ba amma nan lokaci kalilan idan ba a biya mu kuɗaɗen nan ba za mu sake zama ko mu ɗauki wace shawara ya kamata mu bi ta gaba. A nasa bangare jagoran ma'aikatar kula da dokokin fannin albarkatun man fetur na kasa wato NMDPRA ya bayyana cewa lallai akwai bashi amma ba wai za su rika rike kuɗaɗen su da gangan ba. Sunana Faruk Ahmed ni ne jagoran ma'aikatan NNDPRA don midstream and downstream. Eh gaskiya ne akwai bashin na marketers da equipment din da sauran manyan marketers kama Moman da Dapman. Ama amma kuma kamar yadda muka ce kwanakin baya shine wannan kuɗin fa mu muna karɓa ne mu baya ba wai kuɗin wai muna ajiye su bane saboda haka mu ma muna bin marketers kaman Dapman da Moman wato major marketers kuɗin da ya kamata su biya in sun biya sai mu kuma mu biya masu motocin ma masu dakon ma amma ba kuɗin hannun su ba saboda haka kuma muna biya a lokacin da duk muka samu sai mu biya ba wai lalle sai mu samu kuɗi da yawa kamar misali jiya mun riga mun ba da umarni da muka samu kuɗi daga marketers mun samu wajen biliyan goma ko mun riga mun ci a biya maka da amma muna bin shi akan layi wanda ya zo farko shi da samu kafin na biyu kuma haka dokan take saboda haka muna ta mitin da su muna gaya musu sun san komai amma da zai kawai ba su sani ba mu fata su cire aikin saboda me saboda su ma yan kasuwa ne ba mu san su daina aiki kuma ba mu san abin da zai shafi kasa bangaren ifmandi ta nuna shakunta akan ikirarin kamfanin NNPCL na cewa akwai wadataccen man fetur a cikin kasar sai dai kamfanin NNPCL daga bakin babban daraktan yada labaransa Oluf Commission ya sake jaddada cewa babu matsalar wadata illa matsalar dako da muka ziyarci wasu gidajen mai da ke da kaya a birnin abuja a yau talata ana sayar da kowace lita tsakanin naira ɗari takwas da sittin zuwa dubu ɗaya a yayin da yan bumburutu ke sayar da nasu akan naira dubu ɗaya da ɗari uku sama duk ƙoƙarin ji ta bakin kamfanin nfcl kan cece ku ce a bisa ko akwai wadatar mai ta saƙon kar ta kwana da kiran wayar tarho a yayin haɗa wannan rahoton da ya ci tura Amurka. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla an gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoto yanzu kuma masu roga shirinmu na gaba. Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari sanya ja a suna ba bai kai arewa hali ba madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Shirin da ke haska fitila kan rayuwa da zamantakewar 'yan Afirka a sassan duniya musamman ma na kasashen Turai. wannan makon shirin ya yi nazari kan ire-iren kalubalen da yaran hausawa da aka haifa a turai ke fuskanta yayin da suke kokarin ganin sun iya harshen su na gado an haifi ni a faransa iyaye na hausawa ne a dida hausa ta yi na tafiya dida an wana da su ta taso daga dida sun zo na fi ziyaransu haka na soma fatan hausa to sai a biyo mu don ji daga bakin matasa da fashin baƙin ƙwararru kan matakan da za su iya taimakawa raya harshen uwa tare da ɗaga darajan harshen na Hausa. Sunana ramata Garba Baba. Madalla. To bincike dai ya nuna cewa a kasashen turai yaran hausawa na fuskantar cikas na musamman wajen iya magana da harshen su na gado duk da ƙoƙarin da iyayen ke yi wajen soma musu magana da harshen tun suna ƙanana. Assalamu alaikum sunana Awwal Muhammad Sani Jonkado ina da shekara 24 an haifi ni a Faransa. iyaye na Hausawa ne, a dida Hausa suke yi. ban taba tafiya a nigeria ko ko niger ban taba tafiya a afirka amma na karanta hausa a nan da zumunta ina da iyaye to duk da haka awal bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ci gaba da kokari don ganin ya laƙanci harshen na hausa na tafi yadida an wana da su ta taso da yadida sun zo na fi ziyaran su haka na soma fatan hausa ban na yi hausa mai kyau <laughs> amma ina ji ina ina amsawa. To labarin awal da ya yi kama da na Sadiq Jibrin da shi ma iyayensa Hausawa ne amma haihuwar Ingila.

yanzu ta kai hausa na gogayya da dukkanin manyan harsuna a duniya hausawa da dama na alfahari da harshen musamman ma matasan da suka tashi a turai da ke kokarin ganin su ma ba a bar su a baya ba sunana hafsa kuma an haife ni a england london to be precise to da ake mu iyayenmu she suna insistin muna hausa isa ba mu turanci da su ko da mun dawo abin nan yaren da ka fi saba da shi shine turanci don ka fita waje turanci da aka yi haka dawo gida isa muna dawo gida ana ce muna tabbas <laughs> dole dole sai mun yi hausa isa yanzu na je wurin mama na ko na je wurin baba na ce to ga abin da nake bukata in ban fadi cikin cikin hausa ba ba tankana isa cikin haka nan muka iya hausan to idan muka koma ga masana ilimin harsuna kamar dr umma aliyu musa malamar hausa a jami'ar hamburg da ke jamus ta ce tabbas iyaye hausa na iya ƙoƙarinsu wajen ganin yaransu sun tashi da harshen na uwa. na san yara kuma ina mu'amala da hausawanmu wanda suke da yara a nan na san cewa sukan samu kansu da kalubale da dama wajen kokari ko kuma yadda za su yi su ga cewa yaransu sun koyi harshen uwa sosai saboda idan suka fita waje dama an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi idan iyayen ba su ne suka koyar da su harshen uwa ɗin tun daga tushe ba sai zama cewa yaran ba sa kamawa shi yasa mukan sanar da iyaye cewa babban abin muhimmanci shine ya zama cewa a kodayaushe idan za su yi magana da yaransu to su yi amfani da harshen hausa zalla sannan kuma bugu da ƙari idan iyaye suna uh, nuna ma yara wasu dirama hakanan ko fina-finai na hausa zai taimaka wajen uh, budawa yara kalmomi kai na hausa wanda zai daɗa inganta yadda suke magana da harshen hausa sannan kuma mukan gaya wa iyaye a ƙara da littattafan hausa ga sunan birjik akwai irin su taskar tatsuniya wadda bukar usman ya ya wallafa to akwai labarai kala-kala na su gizo da koki duk irin wannan dai kuma koma a yanar gizo ne mutum yana son labaran hausa hakan nan akwai na sauraro akwai kuma na karantawa wanda idan bayan harshe da ake yi a cikin gida aka dada cusawa yara sha'awar kallon abubuwa na hausa ko da fim ne ko dirama ne ko tatsuniya ko kuma karantawa yakan taimaka musu. To ga masana a harshen na Hausa kamar Dr. Constance Ashmalin Bajamishiya da ta kirkiri littafin bebaye na Hausa da aka fi sani wato da Halima 'yar Fulani tana dai ganin cewa yanayin rayuwar Turai ya taka rawa sosai a kalubalen da yaran Hausa ke cin karo da su. Sai dai duk da haka ta ce akwai buƙatar a zage damtse don shawo kan kalubalen. A ƙasashen Turai kalubalen da harshen hausa ke fuskanta shine akwai yaruka daban-daban da ka kewaye da harshen wato kalmomin waɗannan yaruka irin su ingilishi ku faransanci suna shiga harshen hausa da yawa hausawa da ke ƙasashen waje suna haɗa harshe biyu ko kuma su saka kalmomin harshen da ka kewaye da su cikin maganarsu haka ma 'ya'yansu haka suke yi tunda suna zuwa makarantu inda ba cikin harshen hausa ake koyarwa ba ko da yake a ƙasar hausa ma ana samun irin wannan to a zamaninmu bunƙasa harshen hausa ko a ƙasashen waje ba shi da wuya tunda yanzu a kafofin sada zumunta duk ana amfani da hausa shafukan sada zumunta irin su facebook ko youtube da aka iya tura saƙo ku tattaunawa da abokai ku kalon fim-fim na hausa wanda ake cewa kannywood duk wannan a shekarun baya babu shi kuma a ra'ayina kalubalen da harshen hausa ke fuskanta a kasashen turai a wannan lokacin ya fi kalubalen da harshen ke fuskanta yanzu. To a yayin da muke shirin nada tabarman shirin, Sadiq Jibrin da a baya muka tattauna da shi ya ce yanzu yana shirin zuwa Najeriya kuma burinsa ɗaya ya ga ya iya harshen na Hausa kafin ya koma Ingila. I'm Ya yanzu ina shirin zuwa Najeriya don na je na koyi Hausa. Na miki alkawarin idan muka sake haduwa za mu yi hira da ke da Hausa. <laughs> ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. To madalla sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kafin mu ci gaba masu sauraro ga babudin kunnuwa. Allah sarki gyara. Allah gyara. Yau komai ya tsada. Shinkafa ta tsada. Gero ya tsada. To sai mu ce Allah ya kawo sauki masu sauraro da haka muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. a yau talata ne firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya lashe takobin ci gaba da kai hare-hare a birnin rafa da ke kudancin gaza ko kuma an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da hamas da kuma batun sako mutane da ake rike da su a gaza batun cewa za mu daina wannan yaƙi kafin a cimma wata manufa ba taso ba ma za mu ci gaba da shiga rafa kuma za mu kakkaɓe mayakan hamas daga ciki ko da yarjejeniya ko babu sai mun ci gaba da yin galaba a kansu in ji ofishin netanyahu yana ambato kalaman nasa yayin da yake ganawa da iyalan waɗanda ake garkuwa da su. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kira ga hamas da ta amince da shirin tsagaita wuta a yaƙi da take yi da isra'ila yana mai cewa babu wani uzuri da za a bayar a wannan lokacin kuma yanzu lokaci ne na ɗaukar mataki yanzu abin da muka fi mai da hankali a kai shine batun tsagaita wuta da kuma sakin waɗanda ake garkuwa da su wannan shine abin da muke nema cikin gaggawa kuma ina ganin za mu iya kai ga hakan saboda isra'ila ta ajiye wasu shawarwari masu ƙarfi kuma sun nuna cewa suna shirin su ba da haɗin kai domin cimma yarjejeniya na tsagaita wuta kuma lokaci ne da hamas ya kamata ita ma ta amince da hakan wani alkalin kotu a new york ya samu tsohon shugaban amurka donald trump da laifin yi wa kotu rashin da'a kuma tuni ya ci shi taron dala dubu tara sakamakon rashin bin umarnin kotu da ta hana shi sukar lamiri ga duk wanda zai bada shaida a kan shari'ar aikata laifi da ake masa. To baki daya da haka ne za mu naɗe tabar shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu kowa madadin baba ya kuma makeri da ya taya gabatar da shirin da julie ladas gresham da ta da umarni da ma injiniyan mu na yanzu wasu shirin ki muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safen ku.